benin da dama na kyautata zaton cewa kimanin mutane shida suka rasa rayukansu sakamakon faɗan manoma da makiyaya a garuruwan intagar da na tarfat. masu nisa kwarai da dakwaro a arewacin jihar maradi da ba sabon ba da zaran damuna ta kama faɗin manoma da makiyaya ke barkewa musamman buskan turba ko ruwan shan dabbobi ya zuwa gonaki malam inusa na tarfat wani ganau wanda ta rutsa da shi a kokarin raba faɗa shi na ɗauka jiya asibiti ta birnin maradi daga gona sai aka ce ana rigima wajen wani tabki sai muka tashi muka ta yi idan muka zo kowa da yana nan tsaye muna ci a ai hankuri ba tunda an kira jandarmomi to kasan mutane wadda suke hankuri da yawa wasu ana kama wasu suna ci a muna a a'a tun da an kira jandarmomi a tsaya in jandarmomi na zaka duk wannan abin sai a bar shi ni ko na zo kallo ya kai ka hatta rutsa da kai ni na na zo na an ce mai ana faɗa wani wuri na abin ya rutsa da ni taimako na ni zo in zo ni ma in yi rabo abin ya rutsa da ni a ina kai ji ciwo nan ga tsara da kibiya ne ko da wuka sukan kika tsara da nan ga hannu da nan ga gutsu da nan bugu da ƙari a cikin rikicin na faɗin manoma da makiya ya samu raunata mutane tara da nan suna ɗaukar magani a babbar asibiti ta birnin maraɗi da yasa bai wata wata ba na ji ta bakin malam abdulrahman zaidi mai larwai a dukkan asibitin tayo a bakin wasu mutane guda uku wanda suka ji rauni wurin cikin mutanen guda uku biyu suka ji rauni ɗaya kuma tun daga can Allah musu cika gawa ce suka kawo don ku aka kawo su muka kai su can gidan hashi da gaugawa aka tara mutanen da ya kamata daga shirjan ɗin har aka musu aiki na gaugawa daga baya kuma aka kawo grup kuma eh, na mutum shidda su ma aka ɗauke su daga gaugawa aka musu maganin da ya kamata eh, cikin shidda nan da aka kawo daga baya red dimanche cikin su ɗaya kuma allah ya mashi wa'adi kenan a takaice cikin mutum tara da aka kawo an saki guda ya yi sauki ɗaya ya rasu sauran mutum bakwai suna nan ana diba lahiyar su kuma ana musu maganin da ya kamata cikin wani hali suke mutanen eh, matsala ce ta kai duk da suna da rauni ga cikinsu amma matsalar nan ta kai wanda ake ce ma traumatism karane shine matsala likitoci suna bin su sau da tuni dai magabatan jihar da ƙoro suka tsaurara matakan tsaro a laskar inda faɗa ya faru domin tabbatar da zaman lafiya sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar